Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A makon jiya mun kawo muku tattaunawar da muka yi da wani matashi ɗan jihar Kebbi da ke Najeriya da ake kira injiniya Buhari ɗan warai. da Allah ya ba shi fasahar kere-kere ya kuma kera abubuwa da dama waɗanda suka hada da injin ɗin ɗiban ruwa daga rijiya da injin ɗin noman shinkafa da injin ɗin shuka da motar haƙo ƙasa da makamantansu a wancan shirin kun ji daga bakin wannan matashi cewar banda makarantar firamare bai je wata makaranta ba amma kuma allah ya albarkace shi da wannan fasaha wanda ya gabatar da wasu daga cikin kere-keren da ya yi wajen wani taro da ya gudana a jihar Kebbi, wanda ya samu halartar ɗaruruwan mutane, cikinsu har da gwamnan jihar Abubakar Bagudu. Yau za mu ɗora inda za ku ji daga bakin injiniya Buhari ɗan warai cewar tun da ya fara waɗannan kere-kere babu wani tallafin da ya samu daga ɓangaren gwamnati ko ta jiha ko kuma ta tarayya domin inganta wannan aiki nashi. To da farko dai ban taɓa samun wani tallafi a gwamnatin tarayya ba sannan ban taɓa samun tallafi a gwamnati ba ta jiha ba amma na samu kyautanni daban-daban kuma bakin gwargwado din na samu kyautanni akan mutane na duba su ga shawa su ɗauko kyautanni su bani wani na iya bani wani abu haka kamar dubu goma wani iya bani dubu biyar wani iya bani dubu biyu wani ya bani dubu uku wani ya bani dubu ɗaya akan shawa sannan kuma suna farin ciki su masu neman roƙon Allah Allah ya sa na samu ci gaba a gwamnati ta samu ta san da ni ta ɗauke ni to a halin da ake yanzu ina nan dai ina dibi Allah ya kaddace in samu wani gwamnatin jiha ko wani ko wani taimako gwamnatin tarayya ta ɗauke ni a tallafin da nake so kenan amma yanzu gaskiya tsakani da Allah ba wani tallafi da aka yi ba wani tallafi da wani gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya ba wanda ta yi gaskiya tsakani da Allah amma ina nan kuma ina cigaba da wannan kiritawa. injiniya buhari dan warai ya bayyana irin taimakon da yake bukata wajen samun kayan aiki kamar haka to gaskiya wannan idan allah ya na an samu wannan kamar abin da nake so ina so in samu injimi na na walda ko kuma ina so kamar misali in samu kayan aiki a sai a bani a gwada fasaha ta a gani cin ya na ya fasaha to take to in ta samu na ina son a samu waɗannan abubuwan ne ko gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha ina son a taimaka min da kayan aiki taimakon kayan aiki ne gwiwa ina son ƙarin gwiwa ne domin na zabura sai na samu a samu ci gaba da waɗanda an baya garin da waɗanda an gaba garin na ga an haɗe mu ce da ƙasa kowa ya ji daɗi a samu ci gaban najeriya gaba ɗaya baki ɗaya don haka nuna ni kware ga waɗannan abubuwan da nake yi ni ƙara sa ƙaini ga waɗannan abubuwan da nake kullum tunanin da nake shi wace ƙira zan fitowa duk shekara sai na ƙira wace ƙira zani duk shekara ina tunanin wace ƙira nake son in yi idan ni yi ta don mutane su gani su ji daɗi su yi min roƙon Allah su yi amfani da shi to don haka wannan abin nake so tallafi Allah ya samu dace tallafin da nake so kenan a bani kayan aiki mun kuma tambayi injiniya Buhari idan yanzu gwamnati ko wani mai hannu da shuni ya ce zai ɗauki nauyinsa domin tura shi inda zai ƙara samun ilimi kan wannan harka da ya sa a gaba ko zai amsa sai ka da baki ya ce. to zan amince da wannan sosai so dubu idan na samu dai ci gaba domin ci gaba ma ba ma haka ina so na samu ɗin ba don ni ko abubuwa domin ina so na samu ci gaba ɗin a kai ni can na yi karatu domin in dawo najeriya in koyar da al'umma su ma su iya har na ƙasa gare su ma su iya to ina son wannan ci gaba ne sannan ba tun ba ko ina ne ya cancanta a kai ne makaranta ne je ne ya karatu to ina zuwa shirye nake ina zuwa kuma ina zuwa a ƙarshe injiniya buhari ya yi kira ga irinsa masu irin waɗannan fasaha da kar su yi ƙasa a gwiwa duk halin da suka samu kansu ina kira ga 'yan uwana 'yan kimiyya da fasaha irin wannan su dage da roƙon ubangiji allah ya samu na hannu mu samu gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya ta samu na hannu domin mu ga ci gaban jiha gaba ko mu ce najeriya yan uwana yan kimiyya da fasaha ina buƙatar su ma su samu wannan ƙarfin gwiwa kuma ina son gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya ta taimaka ma ire-ire mu domin mu ga mun ciyar da ƙasa ko kuma an ga ci gaban najeriya da waɗannan ƙere-ƙere namu fatan da nake yi kenan shine ƙorafi na a cikin wannan bayanin da mun yi tare da kaya muna fata ubangiji allah ya sa mana hannu ka da mu ka samu yi nasara mu ga mun ci gaba a najeriya mu mu ga mun samu ci gaba kuma mun samu wannan ƙarfin gwiwa an taimaka mana an samu na hannu mu kama ƙere-ƙere a wannan najeriya tamu domin ci gaba ta bakin injiniya buhari dan warai kenan wani matashi da allah bai fasahar kere-kere a jihar kebbi da ke najeriya dangane da waɗannan kere-kere da wannan matashi da kuma wasu irinsa ke yi mun tattauna da farfesa abubakar sani sambo tsohon shugaban jami'ar fasaha ta abubakar tafawa balewa da ke bauchi kana kuma tsohon shugaban hukumar kula da makamashin najeriya da farko mun tambaye shi ko me yasa masana ke bayyana cewar kasashen duniya na samun haɓaka ne ta hanyar kimiyya da fasaha da kuma kere-kere sai ka da baki ya ce. Eh, kwarai da gaske saboda in ka lura da duk farnonin ci gaba a duniyan nan ba a samun su sai an bi ta hanyoyin kimiyya da fasaha kuma alal hakika kasar da take da masana ko kuma wanda suke kirkire-kirkire na kimiyya da fasaha su ne suke ci gaba ko ya kamata in yi bayani cewa ba wai wanda suke kirkirowa ba wanda in sun fitar da su kowa ya gani hukumar su gani za a ɗauka a inganta sannan a yi a yaɗa shi eh, mutanen ƙasa su amfana. Mun tambayi Farfesa Sani Sambo koya su masana ke kallon irin yadda ake samun matasa da ke da hazaƙa wajen ƙirƙira ko kuma ƙera abubuwan da za a amfana da su amma kuma sai ka ga babu wanda zai mara musu baya. Eh, kwarai eh, da gaske haka yana faruwa ko da yake a najeriya yanzu akwai wani babban kwamiti na shugaban kasa wanda a turanci ake kiran shi presidential committee for inventions and innovations wani kwamiti aikin shi shine duk wani ɗan najeriya da ya ce ya kirkiro wani abu kwamiti za ta neme shi ta saurare shi ta ji bayanin da zai bayar da nazare-nazare a bashi shawara yadda zai inganta har ma suna da tsarin bashi tallafi daga nan kuma in ya ci gaba da aiki aiki ya bunƙasa za a samu kamfanunuka wanda za su ɗauka domin ƙasa ta amfana da wannan kirkire To farfesa su masu kirkirar ne ke kai kansu wajen wannan hukuma ko kwamiti ko kuma kwamitin ne ke neman su? A'a, Allah hakika yadda aka shimfiɗa kwamitin nan shugabanta shi babban sakatare na ma'aikatar kimiyya da fasaha da ke abuja sannan sakatarenta ɗaya daga cikin daraktocin ministry ne akwai hukumomi wasu kamar hukumar da ake kiranta national board for technology incubation da wasu suna ciki mambobi akwai fom da aka tsara shi wanda ya kirkira ya karbi fom ya cika sannan kwamiti su gaba da aiki kamar da na faɗa To gaskiya ni a gani na ya kamata wannan kwamiti ta kasance tana da rassa a sashe daban-daban na Najeriya kyau in za a samu a ce a kowane jiha akwai ofisinta ta yadda zai bunƙasa ma 'yan Najeriya neman yin kirkire-kirkire na kimiyya da fasaha. Mun tambayi Farfesa Abubakar Sani Sambo ko jami'o'in fasaha na najeriya suna da rawar da za su taka wajen tallafawa irin waɗannan matasa domin ganin ƙasa ta amfana kwarai da gaske ai yanzu maganin da muke yi da kai hukuma ɗaya da na ambaci sunanta wato national board for technology incubation a yanzu haka ta ƙulla ƙawance jami'o'i da yawa da yawa na kimiyya da fasaha duk suna ciki yadda duk wani abu da ya taso za su ɗauka duba shi yadda za a gyara domin ka kasa amfana kuma kamar da na faɗa shi darakta general su babban darakta na wannan eh, hukuma yana cikin wannan kwamitin shugaban ƙasa na tabbata zai kai wannan kwamitin a ci gaba da aiki so abin da ka faɗa gaskiya ne haka ya kamata ya kasance. To ma sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri, amma da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora. a madadin injiniya buhari dan warai da farfesa abubakar sani sambo da sashen hausa na radio france international bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya.